بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام wa ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Michael bin Yasar da kenan garin mai nafa da jihar Niger. Za mu tashi a inda muka tsaya a darasin mu na hudu na jiya a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil Qur'an. Kenan yau zai zama darasin mu na biyar yau goma sha uku ga watan safar a shekara ta dubu da da da hudu talatin hudu kuma ashirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya malin yana ba mu dalilai akan cewar alkur'ani mai girma ya sauka sauka biyu sauka ta farko daga lawan mafu zuwa sama makusanciya sauka ta biyu daga sama makusanciya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya dauki karo na farko sauka alqur'ani mai girma daga lauhul mahfuz zuwa ga sama makusanciya yake ba da dalilai kai bayan ya ba da dalilai kan ayoyin alqur'ani kenan sai yake cewa an samu asar maganganu na sahabbai da suka tabbatar da cewa alqur'ani mai girma ya sauka daga sama daga zuwa sama ta farko ma'ana kenan yana mana bayani akan abin da ya shafi sauka ta farko daga lahul mahfuz tunda shi alqur'ani dan yana lahul mahfuz ne Allah ta'ala yana cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz a darasin mu da ya gabata a cikin wannan mun faɗi hadisi na farko hadisin da malam ya rawaito shi na imam hakim abu abdullah an-nisaburi za mu tashi hadisi na biyu ma'ana ba kenan malam yake cewa wa akhraj al-hakim ayuba. من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا وكان بموقع النجوم وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعضه في أثر بعض قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ما لن يساك بعد وني دليلي يتهاكنا وأخرج الحاكم الإمام حاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين الإمام حاكم yana da littafi mai suna al-mustadrak ala sahihain yana da littafi mai suna ma'rifatu ulumul hadith babban malami ne a fagen hadisi imam ne ya rasu a shekara ta 405 min hadisi sa'id bin jubair ya ne daga hadisin sa'id ibn jubair sa'id yana daga cikin yana cikin magabata yana cikin almajiran abdullahi ibn abbas shine sa'id ibn jubair maula bani waliba yukuna abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullahi malamai suka ce sikatan sabtan fi riwayati an ibn shi sa'id ibn jubair siqa ne a ruwaya da iyo zuwa ga abdullahi ibn abbas sufyan sauri Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara yake cewa khudhu tafsira an arba'a ku koyi karatun tafsiri a wurin mana mutane hudu a zamanin sa yake cewa an zaka tafsiri ka koyi ilmin tafsiri a wurin mutane hudu yace an sa'id bin jubair ka koyi tafsiri a wurin sa'id ibn jubair shine malami na farko da ya fara fada haka na alqasim bin abi ayyub al yake cewa سمعت سعيد بن الجبير يردد هذه الآية yake cewa ya ji sai ibn zubair yana ta maimaita wannan ayar a lokacin da yake sallah wannan ayar kuwa ita ce wa taqu yawma turja'una fi ila Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la ya dinga maimaita ayar nan sama da su 20 Allah ta'ala ya ji da gafara Hajjat ibn Yusuf a sakafi shine wanda ya kashe Sa'id ibn Jubair a shekara ta 94 bayan hijira Allah ta'ala ya ji da gafara Allah ta'ala ya rahmshe shi an ibn abbas ya rawaito wannan hadisi daga abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalib ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abdullahi ibn abbas dani na babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mishi addu'a yace Allahumma fatofi fi Allahumma fatu din wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassarar alqur'ani mai girma Abdullahi dan Abbas ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara musu yadda radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda da shi Abdullahi bin Abbas din kenan da baban shi Abbas shi baban shi Abbas shine da shi Abbas da Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da kani suke shi yasa ake kira Abdullahi bin Abbas ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ka ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ma'ana ka kayi kai addu'a kenan dan Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ko radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kuma Allah na sarki ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh bay'una ka fata shadara fa alima ma fi qulubihim في قول أروج عبد الله بن عباس أفن الله مدعو تنسر كي بيكي إنا أنزلناه في ليلة القدر abdullahi da abbas ya ce unzilal alqur'anu jumlatin wahida an saukar da alqur'ani a dunkule lokaci guda fi lailatul qadar a cikin daren lailatul qadari ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya daga sama makusanciya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ta biyu ce wa kana bi mawqi'in nujum sai ya kasance yana sauka daki daki وكان الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما زالت إرادة ميتة على استبتع غريش كما ألا ياكسا شيئنا سوكا مشد القرآن بعضه في أثر بعض ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya bayan da Allah ta'ala ya saukar da Qur'anin daga lauyin mafuz zuwa sama makusanciya sai kuma daga sama makusanciya zuwa ga manzo Allah sallallahu ya kasance bi mawqi'in nujub yana sauka ne ɗaya bayan ɗaya qal sai abdullahi dan abbas ya dada kafa hujja yake cewa Allah ta'ala ce wa qala allazina kafaru kuma waɗanda suka kafarta suka ce laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida dan me ba a sauka mishi da alqur'anin nan jumla guda ba lokaci guda kana ji da kyau ko sa abin da suka faɗa ka sun ga idan suka aibanta manzo Allah sallallahu da aibu daya sai Allah ta'ala ya sauko da ayoyi da yawa dan su kankar wannan aibin su tabbatar da ingancin bayani to haka idan aka saukar da shi ɗungurungun kenan wata aya ba za ta sake sauka ba sai su ci karansu babu bakar suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan mai ba a saukar mai da qur'anin nan jumla guda ya zama ana dadda tsashi Allah ta'ala ya ce kazalik hakan nan muka ga dama ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba sabbita bihi fu'adak mun haka ne dan mu lallashi zuciyarka idan suka ce kaza sai a ce musu kaza in suka ce kaza sai a ce musu kaza warattallahu tartila kuma mun jeranto shi jerantawa kaga wani aya tana tabbatar da cewa alqur'ani bai sauka jumlatun wahida ba ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sauka ne bi mawqi'in nujum وأخرج الحاكم أيضا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إمام حاتم النيسابوري yake cewa ya sake ruwaitowa aidan kuma domin aidan masdar ne na abai idu aidan ya sake rawaitowa kuma min tariqi Dawud bin Abi Hind ta hanyar Dawud bin Abi Hind an Ikrima daga Ikrima Maula bin Abbas yantaccen bawan Abdullahi dan Abbas an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya kara musu yadda shine radiyallahu ta'ala anhum Allah ya kara musu yadda da shi Abdullahi din da mahaifin shi Abbas Allah ya kara musu yadda qal Abdullahi dan Abbas yace unzila al-Qur'an jumlatan wahida an saukar da al-Qur'ani jumlace ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya fi lailatul qadari a cikin daren lailatul qadar thumma nazala ba'da zalika fi 20 sana sannan bayan an saukar da shi zuwa ga sama makusanciya a daren lailatul qadari to sannan daga sama makusanciya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya dinga sauka fi 20 sana a cikin shekaru 20 kun gano wannan da ke ko cikin shekaru ashirin kuma muna cewa shekaru ashirin da uku eh babu cin karo da wannan babu cin karo an fada ashirin saboda ukun ta fi kusa da ashirin ta yadda akan ce talatin idan lissafin ya tsallake biyar kamar da ake cewa arba'una hadis ko arba'una nawawiya kuma hadisai arba'in da biyu ne a ciki hadisai arba'in da biyu kuma a ce arba'una hadis wannan wani yare ne da malamai suke magana akan shi ثم قرا سنة عبد الله بن عباس ان كانت وانا اير ولا ياتونك بمثل ما ba za su taba دوات الصفه با ما زاس تبقى الصفه تاكا دوات الصفه با الا جئناك sai mun zo maka da abin da yake shine tsantsar gaskiya wa ahsana tafsira da kuma mafi kyawun bayani shi yasa kuwa ga idan suka ce majnun ne an bihi jinna ko ko yana da jinni ne sai Allah ta'ala ya ce والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتزلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوى أكفيتي idan suka faɗi kaza in suka aibanta shi da abu ɗaya sai Allah ta'ala ya sauko da ayoyi cewa suke shine cewa wani fitsararre ne a cikin su ba yace anan salama al-abtar ne da ya siffanta manzan Allah da al'abtar ya Allah ta'ala ce inna a'tina kal kawfar fa salli li rabbika wanha inna shani'aka huwa al-abtar ya fi al-abtar ya siffanta manzan Allah da shi amma sai da Allah ya saukar da surar baki daya kuma ya bude surar da cewa mun baka al-kawfar kuma kai kadai kake da al-kawfar sauran annabawa suna da al-hawd ne sauraka fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar to ku duba shi zai Allah ta'ala ya ce ba sa taɓa siffanta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wata siffa sai Allah madaukakin sarki ya mai musu da martini akan wannan siffa da ayoyi daban-daban kenan ga ya nuna qur'anin ya sauka ba lokaci guda ba kenan tunda za su kawo siffa iri kaza sai a kawo musu siffofi da yawa za su kawo siffa iri kaza sai a karo musu waɗansu siffofi din haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa wa qur'anan kuma shi wannan alqur'ani din faraqanahu mun rarrabe shi mun saukar da shi a rarrabe li taqrahu ala nasi dan ka dinga karanta ma mutane shi ala muksin zuwa tsawon lokaci idan da an saukar da shi lokaci guda to da haddace shi da bibita shi sai zamana masala ba zama ka a dinga saukarwa ba kana ta kana ta kwadin a saukar don wanda aka saukar ka riga ka haddace su wa nazzalnahu tanzila kuma mun saukar da shi a rarrabe saukarwa tunda ya zo da fi'ilin ya zama nazzala yunazzil kenan waɗannan su ne hadisai guda uku da malam ya kawo mana hadisi na farko na ikirima da hadisi na biyu na sa'id ibn jubair da hadisi na uku na ikirima duk zuwa ga abdullahi dan abbas da suke nuna cewar alƙur'ani ya sauka sauka biyu sauka ta farko daga lawal mafus zuwa saman duniya sauka ta biyu daga saman duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauka alkur'ani daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wannan ya sauka ne jumlatan wahida amma daga saman duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ne a cikin shekaru ashirin da wani abu sai ma ya ci gaba da cewa wa ma'lumu anna hadha la yaqulu ibn abbas bi mahdhur ra'i فهو محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومثل هذا له حكم المرفوع لأن القاعدة عند أئمة الحديث أن قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فيما لا مجال لرأي فيه له حكم المرفوع abin la'akari ana waɗancan hadisai guda uku da muka karanta hadisin ikirma zuwa ga abdullahi dan abbas da hadisin sa'id ibn jubair zuwa ga abdullahi dan abbas da hadisin ikrima zuwa ga abdullahi dan abbas duk cewa ake abdullahi dan abbas ya ce kaza ba a ce abdullahi dan abbas ya ce manzon allah ya ce ba ina son mu gano wannan da ke cewa ake abdullahi dan abbas ya ce kaza abdullahi dan abbas ya ce kaza kuma alhali abdullahi dan abbas ba shi aka saukowa da alqur'ani ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka saukowa da alqur'ani to shine malam ya fayyace wannan magana yace wa ma'lumun wannan sananne ne a wurin dalibin ilimi an haza waɗannan maganganu da muka ambata la ya qulu ibn abbas abdullahi dan abbas baya faɗa waɗannan maganganun bi mahdhir ra'ayi dan ra'ayi kawai na ji dadin fira a'a fa huwa mahmulun shi wannan maganar za a dauke ta ne ala sima'ihi min annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ji wannan maganar daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ko kuma aw mimman sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi ko kuma ya ji daga wurin wanda ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Abdullahi dan Abbas ya yi karatu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi karatu a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai domin shi yana cikin sigaru sahaba yana cikin sahabban da suke kananu ne dan lokacin da Annabi sallallahu ya rasu da ya wuce shekara goma zuwa shekara goma sha biyu lokacin da Abdullahi Abbas lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abdullahi ibn yana da shekaru goma zuwa goma sha biyu kaga yana cikin sigaru a sahaba to ya tsindima wurin neman ilimi a wurin sahabban da suke a nan ga su nan masha Allah to shi ne malai yake ce bana wannan magana da abdullahi dan abbas ya faɗa shar qur'ani ya sauka kaza ya kaso kaza ko dai ya zama ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bai ce mana manzo Allah ya ce ba ɗaya kenan ko kuma a'a ya ji daga wurin sahabbai da qur'anin ya sauka a gaban su sun ji cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka duk zai yana fuskoki guda nawa kenan guda biyu sai ma ya ce wa mislu haza irin wannan magana kuwa lahu hukmul marfu yana da hukunci na hadisi ne marfu'i hukman لأن القاعدة عند أئمة الحديث domin babbar ka'ida a wurin malamai masana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa anna ƙaunar sahabi lallai zancen sahabi maganar sahabi yayi allazi lam ya'khudh an al-isra'iliyat irin maganganun da shi sahabin bai ruwaito su daga wurin al-isra'iliyat ba idan ka ce al-isra'iliyat jami'i na al-isra'iliyatu idan ka ce al-isra'iliyatu mansubu ne ila al-isra'il idan ka ce isra'il shine yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim عليه الصلاة والسلام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الإسرائيل كما يعقوب ولا جدا كيفو أنا كيران أنا cewa da yahuda da nasara banu isra'il ne saboda tsatsan su yana koma zuwa gare shi saboda shi annabi shi yake ibrahim shi ya fi yaya biyu annabi ishaq da annabi isma'il annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ya fi ƴaƴa maza zuriyan goma sha biyu a cikin su akwai annabi yusuf akwai kuma akwai sauran goma sha ɗaya yana ji da kyau akwai sauran goma sha ɗaya da goma sha ɗaya sauran da annabi yusuf an haka hada sun zama nawa sha biyu su ne ‘ya'yan isra'il mana ‘ya'yan yaƙob to ‘ya'yansu zuriyarsu da jikokinsu da tafakunansu da suke komawa zuwa ga waɗannan su ake kira banu isra'il ‘ya'yan annabi yaƙob to kaga a taura an so da ta ga annabi musa annabi musa tarin shi yana komawa zuwa ga annabi yaƙob haka na annabi isa alaihi salatu wassalam tarin shi yana komawa ta bangaren uwa zuwa ga annabi zuwa ga wannan gida na isra'il za a kira su banu isra'il ƴaƴan isra'il to kuma littafan da aka saukar musu littafai ne da suka suka caccakuɗa su suka rage suka ƙara suka karkatar suka wani ɗigon suka cire shi inda ba ɗigo suka ƙara ɗigo wannan min mulafariqan yaluna alsanatan bil kitabi litasabu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa ya'lamun to ba irin ba da kala da basi ba a ciki yi za Allah ta'ala ya ce fa tatma unna yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun to sun cakuda addini abin nan nasu yasa suka dinga zuba labaru a ciki to irin waɗannan labaran da yawa kuma wasu sun shiga cikin littafai wani ka sai ga ana ta batutuwa a zo kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam a ce annabi ya sai da yasa aka ɗebo duk giwayen da duk kurayen da suke wannan daji din sai da suka zo gaban shi duk suka yi magana suka ce ba wacce ta ci jinin ta ba wacce ta ci naman annabi yusuf ka dinga jin maganganu da iri daban-daban kaga har ma an ajiye tafsiri an koma kuma ba da fira Allah ta'ala ya sauke idan ce to idan magana idan sahabi ya faɗi magana da bai ruwaito a wurin isra'iliyat ba ɗaya kenan fi ma la majalil ra'ayi fi cikin irin abin da ra'ayi baya shiga ciki in an ce ra'ayi baya shiga ciki ijtihadi baya shiga ciki magana sallah ijtihadi na shiga ciki isa ranar sallah ya ce la yusalli anna ahadukum al-asr illa bi bani quraiza wasu da la'asar dai suka ce su aka ko ba za su yi la'asar ba ko da ko za a kai kofe goma dare sai sun kai bani quraiza ranar sallah ya ce musu sallah al la'asar sai sun kai bani quraiza su kuma suka ce a'a yana nufin mu sauri ne baya hana idan lokacin sallar yayi kafin mu je mu yi sallah wasu suka ce za mu jira ku ku yi sallar ku amma mu kan za mu ce ta kai bani quraiza kaga nan saboda ijtihadi ne na fahimta kuna jina da kyau ko kisa mala yace akan abin da ijtihadi baya shiga ciki yanzu qur'ani ya sauka daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza wani ijtihadi ne a ciki ba ijtihadi a ciki isa mala yace to idan irin wannan ne lahu hukmul marfu ana ba shi hukunci na hadisi marfu'i hukman sauraka mala yake cewa wannan yana tabbatar maganganun Abdullahi dan Abbas suna tabbatar mana da cewar alkur'ani mai girma ya sauka sauka guda biyu sauka ta farko daga lawal mafu zuwa saman duniya sauka ta biyu daga saman duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan shekaru zuwa nan ne muka kammala magana akan abin da ya shafi an-nuzulul awwal saukar alƙur'ani mai girma sauka ta farko yanzu mu tashi an-nuzulul thani قال تقدم أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في ليلة القدر وهذا هو النزول الأول وكان النازل به جبريل عليه السلام فألقاه على السفرة الكرام البررة فقيدوه في صوفهم المكرمة كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة humul mala'ika malai yace saukar qur'ani ta biyu ta taqaddama bayani ya riga ya gabata annal qur'ana nazala jumlatan wahida to alqur'ani ya sauka a jumlace min al-lawh al ya sauka ne daga lawh mafu mahfuz ila ila bait al-izza zuwa ga gidan nan na daukaka fi sama'i duniya da ke sama makusanciya fi a daren lailatul qadar wa hadha wannan ko shine saukar alqur'ani sauka ta farko wa kana nazilu bihi wanda ya kasance ya saukar da qur'anin daga sama can lawal mafun zuwa nan jibrilu alayhi salam shine malaika jibril alayhi salatu wassalam fa alqahu ala kiram sai ya ba da qur'ani da ya saukar da shi ala safara ga waɗanda suke masu je su dawo su ne a safa. alkiram masu daraja albarara waɗanda suke tsaftatattu kubatattu daga kowane irin laifi tsabtatattu fa qayyaduhu fi sufihim sai suka rubuce shi suka sanya shi ƙur'ani da ya basu a cikin littafansu al-mukarrama takaddun da suke masu karamci kamar yadda Allah ta'ala ya ce kalla abin nan da suka faɗa ba haka bane innaha tazkira wannan abin da ake faɗa musu karantarwa ce wa'azi ne faɗakarwa ce faman sha'a zaka duk wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama ya wa'azantu fi suhufin mukarrama suna cikin littafai ne masu daraja marfu'atin maɗaukaka ne waɗannan littafai mutahara mu masu tsarki bi aidi safara suna hannun matafiya suna hannun waɗanda suke wakilai kirani waɗannan wakilai ɗin masu daraja ne barara tsaftatattu ne ku ne ga dukkan wata kazanta malai ce humul mala'ika su ne kuwa mala'iku malai yace wa kad baqiya alqur'anu mahfuzan fi haji sufin marfu'at mutahhara hatta ajna Allah li hadha an-nur ilahi an yasqa ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فأنزل عليه القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا ومعجزة باقية إلى أبد الدهر وشواهد هذا النزول أكثر من أن تحصى ملك قد بقي القرآن حقيقة القرآن يا كسن محفوظا كاريري في هذه الصحف أتكي وأن تكدودك عن الملائكة مرفوعة waɗannan takardu masu maɗaukaka al-mutahara masu tsarki mala'iku suna suna rike da su hatta azina Allah har ubangiji subhanahu ta'ala ya ba da izini li hadha nurul ilahi ga wannan haske na ubangiji subhanahu wata'ala domin alqur'ani siffa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala an yasfa da ya bulla ala sayyidina ga shugabanmu wa nabiyyina kuma annabinmu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda ke shine annabi muhammad ira da aminci Allah su tabbata a gare shi yanzu kenan qur'ani zai je zuwa sauka ta nawa ta biyu fa anzala alaihi alquran sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar mishi da wannan alqur'ani dan hadiyan yana mai shiryewa hadiyan wani maf'ul ne kuna gina da kyau fa anzala alaihi alqur'ana sai Allah ya saukar mishi da alqur'an kaga anzala fi'l madi wa fa'iluhu ismul jalala Allah alqur'ana maf'ulun bihi hadiyan fa هكذا مفعول مطلق ومبشرا ونذيرا قرآن يزم هاديا يشريوا ومبشرا يزم بشارة ونذيرا يزم غرغدي kawo ƙwa'ani yana shirewa yana ɗora mutane akan tafarkin da yake daidai sai dai in mutum ya ƙeƙashe ƙasa ya ce shi bai yarda da wannan ba فلا قتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعم في يوم من ذي مسجد بيتين وذا مقرأ متينا ذا ما ترفع آه ليك تشوى علم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين من دورا شي من شيري da mutum mun nuna mashi hanyoyi guda biyu wa mubashiran qur'ani ya zama mai bushara wa naziran kuma mai gargadi ashe abubuwa guda biyu sifofi ne na alqur'ani kuma ne na duk wanda yake so ya kasance a tafarki na alkur'ani ya zama mai bushara ko mai gargadi ba mai bushara zalla ba ba mai gargadi zalla ba in ya zama mai bushara zalla abu kaza ladan annabawa abu kaza ladan manzanni abu kaza an kai sai mutum ya ji to yanzu fa yana ba Allah ba shi saboda duk abin da yake bukata shi yanzu abin da ya rage ko shine mutum shiga aljanna in kuma ya zama mutum kullum wa'azi wuta balbal kullum kowa dan wuta ne duniya ta lalace duniya babu na kirki duk yanzu an mutu wuta aka yi duk daga kaza sai kaza sai ya ji cewa shi fa yanzu nan kwana ma ya tsaya shi duniya da tsinke dan ya san ko ya mutu wuta yi so na ka sai gaba ɗaya ta karafe shi la da kul janna ne la da kul janna la da kul habba ma kuma babu wanda ya shiga aljanna sai da la da kul janna yasa za ga tsarin qur'ani bashiran ne wa nazira فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في أكوئتر في أرازنر في أرازنر في أكوئتر حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القوى لا إله إلا هو إليه المصير wannan shi ne tsari amma ya zama bishara ce zalla to sai bai ji cewa yanzu fa ba shi yake bin Allah in kuma ya ji azaba ce zalla sai ce to a shi tuntun ma dan wuta ne kwada ya tsaya ya bi duniya shi da kuma duk da ta bai wa'azin ka ne to kaga wannan wannan wa'azi kuma har bai kama tafarkin daidai ba kenan wa mu'jazatan kuma qur'ani gagar koya ne dan an kalubalance da zuwa da shi duka su zo da sura goma su zo da sura ɗaya sun kasa ƙiyatan wanzajiya saɓanin waɗansu mu'jizozin kamar kecewar wata tsagewar wata mu'jiza ce ta wuce kamar dutse yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya wuce amma sallama ya ɗibi tsakuwa sun yi tasbihi a hannunsa ya sanya sa hannun Abubakar suka yi tasbihi amma duk wannan mu'jizar ta riga ta wuce wacce ta saura ita ce alkur'ani yadda yake ɗin na haka yake har yanzu kuma ba a ƙarawa ba a ragewa sai dai mutum in zo zai yi fassara sai ɗan karkatar da wata jumla sai mai sauraro ya ji kamar wannan harafi ɗaya biyu ɗin da mai fassara ya faɗa kamar yana cikin ƙur'ani, shine wa inda minhum la yalmuna shine allayyu kenan ɗan karkatar da harshe wa yana min wala fariqan yalwuna alfinatun bil kitabi suna dan karkatarwa su jefa wata kalma ɗaya biyu litasabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhiba wa hum ya'lamun ila abadi dar har zuwa har zuwa ƙarshen duniya wa shawahidu hadha nuzul dalilai akan da za su bada shaida akan wannan saukar qur'ani ta biyu ko saukar qur'ani ta biyu aksar min an tuhusa ai sun ma fa a kidaye su suna da yawa kenan na farko Allah madaukin sarki yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lallashi alqur'ani inna latanzilu rabbil alamin wallahi saukakke ne daga wurin ubangijin halittu baki ɗayansu su muka ce daga wurin ubangijin halittu kuma alhalin babu min a ciki eh kun shiru saboda tanzil mudaf ne rabbi mudaf ilayhi ne ka'ida kuma ta mudaf da mudaf ilayhi ko ta gajiri ya zama min ko ya zama ila a'a ba ila ba lamun di kuma tarkini mana lamun di zaka ce qalamu zaidin ko qalamun li zaidin nazala da ruhul amin wanda ya sauka da shi shine rai amintacce ma'ana malaika jibril ala qalbika a zuciyarka litakuna min munzirin dan ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin an sauka da shi ne da yaren larabci wanda yake shine mai cike da bayani kuna ji da kyau da yaren larabci in ga karanta yin hausa wallahi tallahi ba karanta qur'ani ba ah, wanda ba larabci ba ne ta canta yana ah, kwata kwata bai karanta yadda larabci wallahi karke da yanya karke zai karanta qur'ani Allah ta'ala ya faɗa mana bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci aka saukar da shi karka taba ba da uzurin wani kai harshen ka kenan ba harshen ka kenan ba na sha ba da na sha tambaya in yi tambaya na san dai kowa ya san malam Idris Imam a nan garin limamin Basra limamin masallacin Juma'a na ce ku bani nufe ne ko ba nufe bane kun yi shiru mana yawwa da nufin cike karanta qur'ani a a tambayar ko nake ai ba da nufin cike karanta ba mana abba zaria wannan sananne ne ahmad suleiman da sauran tun masu karanta qur'ani da sujudi da wasu suke karantawa sai ka zo ka ce kai kai bahaushe ne haka rashin kai ke da ba rashin kai ke ba zuwa ga ki a tabbiya ma shi arabi arabi idan yau iya alhamdulillah rabbil alamin za a biya ma ko iya alhamdulillah haka zaka ka ta maimaita ta gobe a ƙara maka rabbil alamin jibi a ƙara maka arrahmanir rahim har ka sauke fatiha ba ɗora maka sai ka karanta sai ka haddace qur'ani duka ba amma ɗora maka karanta qur'ani daidai li'annahu bihi ilahu anzala dan da shi Allah ta'ala ya saukar da shi wa man lam yujawid alqur'ana huwa asibu duk wanda baya karanta qur'ani da tajwidi yayi laifi wa yana tsammanin a bashi lada ko ubadalu min Allah malamin kuni ya tasibun Allah mutum ya tsaya karanta Qur'ani ba wani ka ce yaranka yarbanci ne ko gwaranci ne ko hausa ne ko wani banci duk babu wannan maganar dan Qur'an Allah ta'ala duk ya san da wani ya saukar da shi da larabci dole karanta mai littafin shi da larabci kawai yawa Ta'ala تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل كتي نزله روح القدس وان ده يسوكر ده shine ruhul qudusi min rabbika daga wurin ubangijinka bil haqqi litami ne dake kunshe da gaskiya yuthabbita allazina amanu domin ya tabbatar ya karfafa waɗanda suka yi imani wa hudan kuma shiriya ne wa bushra kuma bushara lil muslimina ga musulmai yau ba tafsiri muke ba ulumul qur'an muke yau an ba haka ba Allah ta'ala ce wa hudan wa hudan wa bushra lil muslimin ga musulmi amma kuma suratul baqara yace hudan lin nasi shiriya ne ga mutane gaba daya shahr ramadan allazi unzila fihi alquranu hudan lin nasi na kuma ga ce wa hudan wa bushra lil a farko ayar ma yace hudan lil muttaqin amma a cikin yace kuma hudan lin nasi malamai suka ce babu cin hudan lin nas shiriya ne ga mutane baki daya amma waɗanda suka karɓi shiriyar su ne musulmai ne masu jin tsoron Allah shi yasa a matsayin sun karbi shari'a aka ce shari'a ta fice kun fahimci wannan ko yanzu mun samu dalili na biyu kenan ko da yace nazzalahu ruhul qudus wanda ya sassaukar da shi saboda ya zama da nazzala da tad'if wa qala ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله duk waɗannan ayoyi guda shida suna nuna cewar alkur'ani mai girma ya sauka an saukar da shi ne daga wurin Allah maɗaukin sarki wanda ya saukar da shi kuma shine mala'ika jibril isa malam yace wallazi nazala bihi ala nabi muhammad sallallahu huwa aminul wahyi jibril alaihi salam wa huwa al-maqsudu bi ruhi al-amin fi ayati shu'ara wa bi ruhi al-qudus fi surati an huwa ar-rasul wa huwa al-karim bil quwwati makin al-amin fi qawli ta'ala إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون والذي نزل به وان يسوك الدشي وانا القرآن دم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أمين الوحي shine amintaccen wahayi da Allah ta'ala ya amince ma ya dinga isar da wahayinsa alaihi salam amincin Allah tabbata a gare shi wa huwa al-maqsud bir amin shine wanda ake nufi da ar-ruh amin a suratul shu'ara wala yake fi ayati shu'ara aya dake cikin suratul shu'ara aya farko kenan ko abin nan wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruh al-amin ar-ruh amin shine malaika jibril wa bi ruh kuma shi ake nufi da rai mai tsarki a abin nan fi suratul nahl aya suratul nahl qul nazalahu روح القدس من ربك وهو الرسول الكريم كما شيني منظومي كرمتي ذو القوة wanda yake ma'abocin ƙarfi almakin tabbatacce al'amin wanda yake amintacce sifofi nawa kenan ar-rasul al-karim ذو القوة المكين الأمين سيكون في نوكينا تكشيني دي جبريل في قوله تعالى أفضل الله مدعو تنصر كده يتي إنه لقول رسول كريم lalle shi alqur'ani din zance ne na manzo mai girman gaske zance ne na manzo manzon kuma mai daraja kaga mun mu shifofi nawa rasulin karim zi quwwatin ma'abocin karfi mun samu shifata uku inda zil arshi a can wurin ma'abocin al'arshi makin tabbatacce ne mutsa wanda ake mai biyayya ne shi rasulun karim wanda ake mai biyayya ne samma a can amin kuma amintacce ne a can amintacce ne domin samma babu makanci ba summa ba ne don wani zai kasa baki ya ce summa wa ma sahibukum wannan da Allah ta'ala ya ce wannan abokin naku bi majnun kwata-kwata ba mahaukaci ba ne shi yasa domin mace ta amalu amalin laisa sai aka shigar da ba'un a cikin khabar naka litta'kid domin sahibu shine ismu ma majnun shine khabaru ma sai aka shigar da ba'un litta'aki dan ta kore duk wata siffa duk wani abu da yake da alaka da da jinnu kwararre ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama na latifa da Allah ta'ala ya ce innahu laqawlu rasulin karim alkur'ani zance ne na manzo mai girman gaske wani jina da ke ko kuma malam yake mana wannan manzo shine wa jibril to yanzu qur'ani kenan magana jibril ce ba magana Allah ba wani jina da kyau ba magana Allah ba ne kenan magana Allah ce an ce magana shi ne muballighan don shi ke isarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu idan na ce wa basmala ta suratayn bi sunnati rijalun na mawhadiriyatun wa tahammula wa wasulaka bayna suratayn fasahatun wasu silwasqutun kullun jalaya wa hasala magana waye magana shafi mure waye mure ta ka gane ko to daga ba za a ce da an ji wa basmala ta suratayn a ce magana aliyu bace a magana imam ash-shatibi ce ni dai na faɗa ne muballighan kun ci wannan da ke ku قال وقد جاء النص على أن النازل بالقرآن هو جبريل في yake تعالى ما لم والله كنت إن ما لك فسوانا دليلكو وما قيم فلتاف الندوراني أما كتير ميكي كورو دليلي yace wa qad jaa an-nass hakika nasi karara yazo ala anna an-nazil bil qur'ani jibril akan cewa wanda ya sauka da alqur'anin nan shine malaika jibril da suna kenan alam ai kaga can da sifofi ne ar-ruhul amin ruhul qudusi duk sifofi ba suna bane sai yace to nasi ya zo karara da sunan shi ubangiji subhanahu wataala yana cewa qul man kana aduwwan li jibrila ka ce to duk wanda ya kasance makiyin jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika ala qalbika to ka ce malaka jibrilin nan fa shine wanda ya saukar da wannan alqur'anin a zuciyarka bi iznillah ya saukar da shi ne bi iznin Allah kaga nasi ya zo kenan a fili musaddiqan lima bayna yadai shi littafin yana gazgata littafan da suka gabace shi qur'ani ba wai yana warware a taura ne ko injila ba yana gazgata su ne wa hudan kuma shi qur'ani shiriya ne wa bushara kuma bushara ce lil mu'minina ga mu'mine baki da man kana aduwwan lillahi to duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikatihi duk wanda ya kasance makiyin mala'ikun Allah wa rusulihi duk wanda ya kasance makiyin manzannin Allah wa jibril duk wanda ya kasance makiyin jibril wa mikal duk wanda ya kasance makiyin mikal fa inna Allah adulul kafirin to lalle Allah ta'ala makiyin kafirai ne baki ɗayansu ina fata mun fahimci wannan da kyau ga wannan ayar a fili take ta tabbatar da cewar mala'ika jibril shine wanda ya saukar da shi man kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu shi jibrila nazzalahu ala qalbika shine wanda ya saukar da qur'anin a zuciyarka ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ce duk wanda ya kasance makiyin Allah duk wanda ya kasance makiyin man abin nan man a aduwwan lillahi wa malaikati duk wanda ya kasance makiyin mala'ikun Allah duk wanda ya kasance makiyin manzanni ne kenan duk wanda ya kasance makiyin jibril da mikal jibril da mikal ba sa cikin mala'iku kisa malamin balaga suka ce wannan shine zikiru khas ba'da al'am shi ake karanta ilmul ma'ani yana cikin al don a fayyace girman jibril da mika'ilu a cikin mala'iku baki daya suna da wata daraja ta musamman domin jibril shine amintacce a wahayi wanda yake wahayi shi ke gyara zuciya shi kuma mika'il shine amintacce a ruwan sama wanda yake shi ke haifar da shi tsare da tsare kenan wala ji da ke ko abu na biyu kenan abu na uku latifa ta uku sai Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwal lil kafirin Allah makiyin kafirai ne duka saboda ne saboda sun kasance makiyin Allah sun kasance makiyin manzon Allah ashe kenan duk makiyin manzan Allah kafiri ne kuna ji da kyau ko duk makiyin manzan Allah kafiri ne la qaddar Allah da a ce da mutum kafiri da a ce da shi makiyin manzan Allah wanne yafi sauki a cikin su wana ce da mutum kafiri la qaddar Allah kada Allah ya kaddara haka amma sai ga ana cewa ana gayyatar masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cashewa suka ta irin waɗannan abubuwa sai ka ji ya ce shi baya kafartar da mutane kuna ji da kyau ko to amma yana ce da mutane makiya manzan Allah bai kafartar da kai ba amma ya ce maka makiyin manzan Allah ai makiyin manzan Allah shi ne karshen kafiri ai Allah ta'ala ya sauke وكان نزول جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا ala حسب الوقائع والحوادث وحاجات الناس ومراعاة الظروف والملابسات في 23 سنة تقريبا ما وكان نزول جبريل به على النبي صلى الله عليه وسلم كما سوكد القرآن da malaika jibril ya yi da shi ya yi ga manzon Allah sallallahu ta'ala sallama saukar da qur'ani da malaika jibril ya yi ga manzon Allah munajjaman a mufarraqan a daddatse ma'ana sura sura aya aya ala hasbil waƙa'i ya kasance hakan ne gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa wal hawadis gwargwadon yadda ake hadisa take faruwa don hawadis jami ne na hadisa waqa'it jami ne na waqi'a waqi'a abu ya faru hadisa wani abin ya faru sai dai waqi'a zai iya zama na tada hankali ko ba na tada hankali ba amma galibi na hadisa yakan zo na tada hankali ne kun gane ko kamar yadda aka samu wasu fitsararru suka jefi sayyida Aisha radiyallahu anha a siddiqatu bintu siddiq da mummunar magana ubangiji subhanahu wata'ala sai da yayi bari mai tsoma baki ya tsoma baki ya saukar da ayoyi wajen goma sha bakwai yana wanke ta min fuke saba'i samawat yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharrun lakum bal huwa khairun lakum li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim sai Allah ta'ala ya fayyato labarin baki da to haka ya nuna qur'ani kenan ba jumlatan wahida ya sauka ba wa hajatun nas kuma gwargwadon yadda bukatuwar mutane take wa mura'atu zuruf kuma lura da yadda ake lura da halayen mutane shine az-zuruf lura da abubuwan da suke taba jiki suke faruwa haka dai qur'ani ya sauka hasabal waqa'iqi ɗaya kenan wal hawadisi biyu kenan wa hajajin nasi uku kenan wa mara'atu zuruf hudu kenan wal mulabisat biyar kenan fi salatu wa 20 sana takriban a kusan shekaru 23 ala على al qur'ana nazala munajjaman dalilu ma kan cewa qur'ani ya sauka lokaci zuwa lokaci kenan ba lokaci guda ba mufarrakan ya sauka a rarrabe sura ba wai sukun da guda ba kenan sura wani lokacin a saukar da sura wani lokacin a yanke sura wani lokacin aya daya wani lokacin aya biyu dalilin mu akan haka qawluhu ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'u 'ala an-nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan kuma shi abin karantawa ne faraqnahu mun rarrabe shi ba mu da shi lokaci guda ba li taqrahu ala nas dan ga dinga karanta mutane shi ala mukfin zuwa tsawon lokaci wa nazzalnahu tanzila kuma mun sassaukar da shi sassaukarwa wa qawluhu ta'ala da fada Allah ta'ala da yake cewa wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida kazalika linuthbita bi fuadak wa ratilnahu tartila wa la ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira da fadan Allah ta'ala da yake cewa wa qala allazina kafaru kuma waɗanda na kafirta suka ce eh waɗanda na kafirta suka ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida wai dan ne ba a sauka mashi da qur'anin nan jumlata ba wasu rarrabawan ma da ake tada ne su dan suka faɗa harafi biyu sai a kawo ayoyi da yawa tukunna to so suke in aka gama saukarwa sai ya zamana kawai za su dinga faɗan aibin su ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kare mishi wani su ne ya ce ya ce da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mummunan magana gare shi magana da ba ta maimaituwa Allah ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wadab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran ذات لهب ومرأته حمالة الحطب fi jidiha hablum min masal aka tsine mishi shi da matashi shi baki daya kuma tsinuwar har duniya ta tashi ana karantawa kuma karanta ka samu lada to su sun fi so a ce an gama saukar da qur'ani kenan shi za suke ta wannan ma yana cikin uzurin su ne dan me ba a saukar da qur'ani jumlatun wahida ba Allah ta'ala ce kazzalik haka nan ba mu saukar da shi jumlatun wahida din ba lin sabbata bi fu'adak mun yi haka ne dan mu tabbatar da zuciyarka malallashi zuciyarka waratalnahu tartila muka jeranto shi jerantowa wala ya'tunaka bi masalin ba za su taba sifanta ka da wata sifa ba illa ji'naka bil haqqi fate sai mun zo maka da abin da yake shine gaskiya ba wannan abin da suka faɗa ba ɗaya kenan wa ahsana tafsira na biyu kuma sai mun zo maka da abin da yake shine mafi kyawun bayani faqad ruya wata siga kenan wannan hadisi shine a hadisi ba tamrin ba tamriyat yawa faqad ruya annal in kaji malami yace an ruwaito to shikenan yana nuna maka akwai akwai a ciki فقد روي أن المشركين أو اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا وقالوا هل نزل جملة واحدة كما كانت التوراة على موسى فأنزل الله سبحانه هذه الآية حاكية لأقوالهم ورادة عليهم ببيان الحكمة في إنزال مفرقة أي أنزلنا مفرقا لنثبت به فؤادك ولترتله ترتيلا ولترتله ترتيلا في خاصة نفسك وعلى أصحابك yace an ruwaito cewar mushrikai ko kuma yahudawa in an ce mushrikai kaga da sura ta zama makiya ce suratul furqan ce ko kuma yahudawa abu ala nabi sallallahu alaihi wasallama sun aibanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuzul alqur'ani mufarraqa saukar da alqur'ani saukar da qur'anin yayi a rarrabe waƙalu suka ce halla nazala jumlatan wahida shin me ya hana qur'anin nan ya sauka a jumlace kama kanat tawratu ala musa kamar yadda a taura ta kasance ga annabi musa dan a taura a dunkul aka bashi wa katabna lahu fil alwahi من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها وكتبنا له في الأول في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين kun gane ko dan me ba a saukar da attaura ba a bashi attaura a qur'ani ba kamar yadda aka bai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam abin da me ba a bashi qur'ani ba kamar yadda aka bai ma annabi Musa at-taura da annabi Musa su da guda aka ba shi taura isa ma da ya tashi wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay fa anzala Allahu hadhihi al-aya sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayar hakiyatan li aqwalihim ita ayar tana hikaito mana magana da suka faɗa haka da koda hadisin da ke labari ba ayar da ta tabbatar mana cewa sun faɗa wa raddatan alaihim kuma ayar tana mai musu da martani duk bayanin hikima tana bayanin hikima da ta sa fi inzalihi mufarraqa aka saukar da shi alkur'ani din ararrabe Allah ta'ala ya ce ai anzalnahu mun saukar da shi ne mufarraqan ararrabe linusabbita bi fu'adak dan mu tabbatar da zuciyarka wali walid wala turattilahu kuma dan ka karanta shi sai filin ya zama tarattala kenan kun gane ko ko kuma ilimin ya zama rattala dan muzarin ya zama tartila sai da rattala tartilan domin ya zama tarattala filin mutanen zai zama tarattulan kenan wali turatilahu domin ka eh domin ka karanta shi tartilan karantawa fi khasati nafsika a karan kanka wa ala ashabi kuma ka karanta habbanka shi alqur'ani din ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shi yasa ba mu saukan maka da shi jumlatan wahidatan ba muka saukan maka da shi a wannan yana da nuna mana cewa qur'ani ya sauka a rarrabe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka jumlatan wahida daga lawal mafuf zuwa saman duniya da izinin Allah madaukakin sarki a darasin mu na gaba malam zai ce amma sunanin sahiha sai koro dalilai kuma a cikin sunnoni da suka gabata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk